wato ga wale nan da kuma ba hawas nan banta masu kallon ga dan nan dai an kara dawowa tsakanin lagos da dai jigawa ranar litinin yana bayani game da shi wannan wasa da ake yi tsakanin lagos da jigawa mai yalan mai shi ne wale daga jihar lagos shi kuma bakin ne wato daga jihar jigawa ba mai kula kenan dai wannan wasa na wannan wasa nan masu kallon ah, ya masu kallon mu jigawan da ta kara nasara a kan lagos wani daga jihar jigawa shine ya to masu kallon mu har yanzu dai tamban ne dai tsakanin lagos da jigawa bahagon sani mai maciji da dogon ziwai kada kuma tare ana wannan wasanni ne a filin wasa na birnin duko da ke wato gidan damban da ke nan birnin jihar katsina wanda yake wannan wasanni yanzu karkashin jagorancin ɗan sakwata tambuwa

yana jinjina hannunsa ƙara dawo Haydi haydi.

masu kallon mu ga dai wannan wasa na an ƙara dawowa tsakanin shi dogon ziwaye da na mai maciji ga shi nan masu kallon na kallon ga dai wannan wasa nan dai ana ta fafatawa tsakanin shi muhammad sani mai maciji da kuma dogon ziwai wato lagos da jigawa Thank you. sulan gudawa da kuma abin roƙi wanda wanda ya kashe wuta shine mai yalan beza daga jigawa

Abba Shagun Rogers. ta wannan wasa da kuma silan kudawa. to masu kallon gashi nan dai an kara dawowa kusan turmi na biyu abba shagon rocket shine daga bangaren lagos mai koriyar beza shi kuma salon guda shine mai yalan beza daga bangaren jigawa Thank you. masu kallon ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa masu kallon Thank you. والله ما بعد

Hadi kazanalım. dai ga Legas ɗin nan da Jigawa. Mahagon kuma shi ne daga ɓangaren Jigawa. Yalwar Beza daga ɓangaren Jigawa, Koriyar Beza kuma daga bangaren Legas. ga dai wannan wasa na ga wannan wasa na masu kallon mu ga dai ake fafatawa da kuma Legas masu kallon mu ga dai wannan wasa na shi nan masu kallon mu kuma dole ga shi dare ya yayi amma dole sai an gama wannan wasa ga wannan wasa na masu kallon mu ga rafali ya ce shi zai an wani kisa ba wani gaba